Wani labari da muke samu yanzu-yanzu bisa shafin Samira Sabo inda ta wallafo mana wannan labari wanda muke ɗauke da shi a yau. Yanzu-yanzu ne aka samu labarin cewa a cikin wani yanki na jamhuriyar Nijar wasu mutane ɗauke da makamai bisa babura inda suka hallaka mutum talatin da ɗaya bayan hare-haren da ake kai a jamhuriyar Nijar kwanakin nan bayan juyin mulkin da aka yi inda a halin da ake jamhuriyar Nijar wasu yankuna suna fama da mutanen nan wanda ke ikirari da jihadi a cikin wasu yankuna na jamhuriyar Nijar. Inda wannan shine ne karo na bakwai kenan inda bayan juyin mulki da aka yi a jamhuriyar Nijar ake ci gaba da yin kashe-kashen al'umma a cikin wasu yankuna na jamhuriyar Nijar. Wannan lamari dai ya faru ne a cikin wani yanki na jamhuriyar Nijar inda wasu 'yan bindiga sun ka hallaka mutum talatin 31 a cikin wannan dare yanzu yanzu da muke rike da wannan labari. Inda wannan labari dai ya zo muna ne bisa shafin Samira Sabo inda ta wallafo mana wannan labari wanda muke rike da su. A halin da ake wayanda suka jikita a cikin wannan lamari inda suna wani ƙauye wanda cikin wannan yanki wanda al'amarin ya faru inda suna kwance a gadon likita inda an samu mutum talatin da ɗaya wanda suka rasa rayukansu cikin wannan lamari sai dai mu ce inna lillahi wa inna alaihi raji'un inna lillahi wa inna alaihi raji'un Allah Ubangiji ya kawo muna sauƙin wannan lamari wanda yake faruwa a cikin yankunan mu na sahel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 yanzu yanzu ne muke samun labarin cewa bayan hare-haren da aka kai a kwana biyun nan da suka gabata a cikin wasu yankuna na jamhuriyar Nijar inda muka samu labarin cewa a jiya da maraice kuma mun samu labarin cewa wasu 'yan bindiga wayanda ba a san ko su wane ne ba a cikin jihar Tilibiri inda suka kori wani ƙauye gaba ɗaya a cikin wannan daji. kamar yadda labarai suka zo mana cewa inda wannan lamari dai ya shafi al'umma da dama inda a halin da ake wasu mutane da dama suna nan cikin garin tilibiri domin samun ceton hukumomin tsaro na wannan yanki na jihar tilibiri bayan nan kuma mun samu a cikin communique torodi inda muka samu labarin cewa wasu mutane waɗanda su ma ba a san ko su wane ne ba ɗauke da babura inda suka kai wani hari cikin wani yanki na inda hukumomin tsaro suke a wannan yanki da dai muka samu labarin cewa an yi ba ta kashi da dama tsakanin hukumomin tsaro da kuma wayannan mutane wayanda ke kirarin jihadi a cikin wayannan yankuna na jamhuriyar Nijar. Bayan nan kuma muka samu labarin cewa wasu mutane ne wayanda aka samu a cikin jihar Filinge a cikin wani daji wanda ake kira da Sanam inda an kai wani batakashi tsakanin hukumomin tsaro da wasu ɓata-gari inda aka samu cewa an hallaka kimanin mutum goma daga cikin waɗannan ɓata-gari, su kuma hukumomin tsaro na wannan yanki na Filinge na gari Sanam inda aka ce sun samu guda uku wayanda suka rasa rayukansu.